أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala ya kuma kyawawan ayyukan mu na alkhairi za ku ta mana kurakuran mu da zuban mu da kaita mu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rukun da muka ci muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya kawo mu ranar yau da watan ramadana wannan shekara da talatin da tara hijiriya daidai da ashirin da uku ga watan biyar na shekara da biyu da goma sha takwas miladiya muna nan dai a suratul an'am a yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da shida ko ɗari da hamsin da biyar ɗari da hamsin da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزل أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نعم الله مدوكتين سركي أجيا يا من وكيوي غدا goma waɗannan wasiyoyi suna da muhimmanci kwarai su ne na farko mu kiyaye shirka da shi kada mu kusura mu rayu muna masu haɗa Allah subhanahu ta'ala da wani ni mutum ya rusa kanshi wannan shi ne haƙƙi na Allah gaba ɗaya a cikin wasiyoyi goma nan sauran kuma duka tara din na mu'amala ka da mutane mu'amala ka da mutane na farko kuma wanda ya fi da mu'amala da su su ne iyayenka Allah maɗaukacin sarki a kyautata ma iyaye musu biyayya musu da'a da ladabi fi ba su umurce ka da saba wa Allah ba na uku shi ne kashe shi ya kashe ɗansa ko kuma mu bi ma'ana ya sa a cire shi a ciki baya kai a haife shi ko kuma a zubar da ciki haka ba sai rabar jili haka haƙi ne sai na so zina na biyar cikin kai kashe waɗanda Allah ya haɗa a kashe su na shida cikin baya na bakwai kawai mudu da auni na takwas rashin adalci a wajen hukunci wannan wajen alkalanci nan da shari'a na tara cikawa da alkawarin Allah ta'ala da alkawarin kusurci tsakanin mutane na goma jin tafarkin Allah a rayuwar gaba daya wannan su ne wasiyoyin da Allah maɗaukacin sarki ya mana jiya sai ya dunkule abubuwan gaba ɗaya ciko wannan musulunci da muke ciki shi ne tafarki madaidaici da shi ne kake wanda zai sada ka zuwa ga da Allah da kuma aljanna Allah ya ce mu bi wannan tafarkin kada mu bi kura mu bi waɗansu aƙidu daban-daban daban-daban wanda za su zo su raka da mu su ɗauke mu da wannan tafarkin da shi ya mu a hanyoyi na shiɗan wanda daga ƙarshe mu ciye halaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin waɗannan hanyoyi a inda yake a kiristoci Yahuda sun kasu kashi saba'in da ɗaya lokacin da aka aika musu annabi Musa alaihi salam ma ya rasu suka rarraba yanzu Allah ta salaci kashe saba'in ɗin nan gaba ɗaya cikin saba'in da ɗaya wuta za su guda ɗaya kawai da za su tsira da je aljanna su ne wanda suka bi a da annabi Musa ne ya zo musu da shi sau da sama sai ya zo ya bayyana kiristoci da biyo su a baya sun kasu kashi saba'in da biyu kun ga sun ƙaru kenan da mu ake ƙara ne kantar mu rarrabuwa yake ƙara a yawaita kuma saba'in inda ɗaya in kuma zuwa lasa sarki wuta za su je su tsakanin jirgi ha suna masu dawama a ciki sai dai waɗanda kawai suka ci cikin da annabi isan ya zo musu kan da ƙafa sai na ƙarshe al'umma ta ƙarshe ce ni kuma al'umma ta masu da'awar su musulmai ne musulman kenan za mu su kashe saba'in da uku ga mu ne za mu fitar rabuwa mu ne za mu fitar rabuwa yanzu Allah salsala ya ce kashe saba'in da uku nan saba'in da biyu gaba ɗayansu wuta za su bi kuma kalili da fiya ɗaya mai tsira mai hukunta wanda zai ce aljanna yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda ya tsayo akan abin da yake kansa da shi da sahabansa sai da manzo Allah ya yi a tashi sahabai ko sahabai ya murna su ce sai wanda suka bi da nake kai a yau bi da sahabai na kaga waɗannan kashi da ake gani nan dukansu suna furta la'ila ilaha illallah dukansu suna zuwa kai dukansu suna azumi dukansu amma matsalan shi ta kashi a aqida aqida ne aqida ita ce a babban al'amari za ku yi sallar da mutum kalau ka tafi za ku yi azumi da shi kalau ku rabu za ku aiki da shi kalau ku rabu amma in kana so ka ga ana faɗa ana tashi jijiyar wuya to an yi magana a gida an magana a gida ko ka ce ka za bidi a ji to nan ne za ka samu matsala za ka ji aka taɓa ma da kai ko ka ce wani ba wani ba ne? ko ka wani ba kaza ba ne wani ba kaza ba ne Mai cancan shi matsayin da aka ba shi ba za ka samu ana faɗa ana rigima ana abin nan ana to idan ka ji ana kira zuwa ga haɗin kan al'ummar musulmi cewa kawai kar a yi magana a kida a tsaya a san su sallawa to kawai da birrul walidi da asiyam kita kuma a cikin sannan saboda mun yi ta a cikin shekaru ashirin da uku da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam da aka aika shi annabci ya yi shekara goma sha uku a cikin ashirin da uku a kawai a ne yake a a cikin ta duka ko na shekaru da yanda sauran ibadat da ahkam da hukunce hukunce suka ɗauka. sun su ne maza maza yanzu su bata wa mutum zamani su ne yanzu yanzu suke jimo da mutum su ne yanzu kawai suke sa Allah ba su taɓa ya fi maka ba inna la la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al kuma awabun na wa malin zalimi da min ansa a cikin abin da zai haramta maka shiga aljanna eh, ya haramta maka aljanna ko kuma a wuta to lalle wannan abun shi ya dace ai concentrating a kai a bashi muhimmanci kullai ce a ga lallai mutum bai tsaka cikin wannan tarkon ba da fatan Allah mai kusa shi mana ah, Allah mu kusa shi yake ثم آتنا موسى الكتاب عند الآية وقزوم كباوة النبي موسى شيما للتاتي شين التوراة littafin nan ga su waɗanda aka bawa a wannan lokacin idan suka bi shi sau da ƙafa suka halatta abin da littafin ya halatta musu suka haramta abin da littafin ya haramta musu suka bi dokoki da shari'o'i da cikin littafin to Allah ya ce littafin zai zama to tamaman mutane za su zama to wato sai ciki ta musu dukkan wata nisa dukkan wata nisa da ta to tana cikin bin littafin Allah bayan da Allah da ya sauka nan alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum sai wa atmamtu alaykum ni'mati su ma har yake littafin da na saukar musu shi ma tamaman shi ne kamar wata ni'ima duk wata hikima duk wata hikima da mutum yake ciki da wata jin da mutum in baya kan tsarin Allah to hikima da yake ciki kawayayya ce shi yasa Allah ta al-yawmu akmaltu lakum yace dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma da aka ba ku sai Allah ya shi ne cika kamar duk wata hikima idan suka ji shi amaman ana lalli abada zai zama turki kamar kin ni'ima da dubu ke da aiki based on wannan littafin bisa koyarwar wannan littafin wannan littafin shi ma zai zama to musu tafsilan mai bayyana musu halal da haram da komai kamar yadda Allah ya sauka mana da alƙur'ani cewa kullu shay'in fassalnahu tafsila kuma mun rarrabe muku komai daki daki daki daki na tsarin rayuwarku wa tafsiran li kulli shay'i dan ba ta kulli shay'in sallallahu tawkila to shi littafi nan Qur'an da in Allah ya saukar ta nufi ko shi ke tsarin rayuwarsu gaba komai akwai shi dake dake a ciki shi yasa kake kashe wani sa'i idan fassara yana fassara littafi na Allah subhanahu wa ta'ala sai ka wani sai ya shiga bangaren likitanci. sai ya nemi afuwar likita ba likita ba ne to akwai ayoyin da suke magana akan likitanci da misali sai a shiga technology wani astronomy ilimin taurari wani ilimin falaɗe a cikin kwanfai da kasai wani sa'i mai fasara kan da ya jaka sai akan bayani akan general resources wata rana sai a koma akan agri kiwo a abin wata rana sai a koma kiwo da noma da menene ne ya haɗa dukkan rayuwar ɗan adam ba abin da ya gani shi yasa idan yana tafiya sai ta kuma ɓangaren likitanci sai mu ɗan nemi afuwa ayoyin muka sani a kuma mu san ki practically ba to shi yasa ka ga waɗansu tuwa idan suka musulunta kan ta ya musulunta ne ka dalilin fil din da yake specializing a kai an da yake kwarewa a kai binciken shi ne ya nuno masa cewa a shekaru tana fama in an zo a cikin ya tsaye da bayani sai daga ya yi imani wani sa'i kuma wani ya tashi bincike wani kuma astronomer ne idan ya tashi bincike a kan sabbin sama ta ne ne taurari ne ne sai ya gano wani abu ya zo yana alƙur'ani ya da bayani shi ko kuma ce a binciken shi ya gano wani abin da yake yawan jin shi musulmai suna bayanin shi alƙur'ani to shi fa haka shi yake tafsiran li kulli shay'in Qur'ani yana bayanin kowane abu kuma ƙur'ani da aka ce abin na ya ji in shiga rayuwar mutum a ɗaya ba inda baya taɓowa da Allah ya ce za mu nuna mutum yawan mutum a alƙur'ani da fil alƙaƙi a cikin sabbai wa fi anfusihim da su karan kansu sokko da shi a suka halice su ma a ɗaya ko ina alƙur'ani yana taɓawa Allah ya ce wa hudan a tauran da shi ma shirya ne ga wanda annabi Musa ya zo ya zo da shi din ga mutanensa shi ha shiriya ne idan suka be shi farahmatar rahama ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun saboda su yi imani da ranan gamuwa da mahaifin su Allah subhanahu wata'ala Allah yin su muka bawa annabi Musa nashi zama to shi kamar cikin kima wanda ya kyautata aiki bayyana bayanai dalla-dalla na haram da na halal sai ya zamanto musu shiriya da rahama domin su gamu da kwanci su lami lafiya su yi imani da goci da da Allah to Allah ya ce wa al'ummar Muhammadu suna wa hada kitabun kai ma ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne al-Qur'ani wannan al-Qur'ani Allah madaukaki sarki ya kira shi ne yace anzalnahu mun saukar maka shi bi Allah ne ya saukar da shi amma yadda muka ce alqur'ani ya sauka a stages guda biyu matakai guda biyu mataki na farko daga launi mahfuz aka kiro shi da ɗayan sa sai aka ajiye shi a baitul izza baitul izza wani waje ne a sama ta ɗaya daga lauhi mahfuz yana can sama da sama ta bakwai na can idan aka ce wa alƙur'anin da shi sai aka ajiye shi a sama ta ɗaya wanda ake daga ikon ƙasa domin ya ka samu sauƙin saukar shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ke to da ya kai ba wajen saukar da shi sai aka aje shi a baiti zai a nan a sama ta ɗaya daga nan ne shi kuma ya fara faɗin annabi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har na tsawon shekara ashirin da uku dalilin da ya sauka kaɗan kaɗan a cikin tashi domin amsar fatawoyi aka zo aka manzo Allah fatawa shi ke nan sai aya ta sauka ta amsar fatawa ya saluna ta alli ya kama aya ta sauka kullu islamu lahum kai. ya saluna ta alli ma sai yake kul huwa adhan tahilun sa'a fil mahir يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله القرآن يرد عن صفتها نجي يسألوني كيف ومثلا sai aya ta sauka sai ta yi sorki sai aya ta sauka sai ta warware wannan wannan matsala sauke warware wannan matsala sannan kuma lokacin da aka shiga rasu manzon Allah aka kusa shi aka ci mutuncinsa sai aya ta sauka tana nan rashin ka occasion ali haka ayoyin suka rika sauka ta haka gwargwadon bukatun mutane dan tsari ta za ta sauka ne da ya sauki hadda ga sahabai ko kai ne in zaka haddace ƙur'ani, in ka da yau a baka ido biyar a ayoyi biyar ko abin ko ko daya sai a cikin kuma bayan kaɗan kaɗan kaɗan har a haddace su sannan kuma dalilin da yasa suke sauka kaɗan kaɗan don sahabai su haddace asbabul nuzul lokacin da ayar da ta sauka da damina ne lokacin da ayar da ta sauka da rani ne lokacin da ayar nan ta sauka gunjin umra ne lokacin da ayar nan ta sauka a filin daga ne domin idan ka san inda aya ta sauka ta fi haddace ta za ta sauka zama. kuma a makarantar allo ayar da kashi ɗauki shan bulala a cikin ta fi zama maka ta fi zama maka ko ko a kunne abin da idan an saka polish a kai an ba ka gwale gwale a kai wannan abin ba ka taɓa haka shi domin duk lokacin da ka zo kan wannan a cikin sai ka tuna da abin da ya faru a wannan lokacin kawai ina fata an gane to shi yasa Qur'ani ya tabbata kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har tsawon shekara nawa shekara ashirin da uku alƙur'ani ya yana sauka Allah ke littafin shi an san nahu muka ɗaukar da shi da mubarakun mai albarka da littafin ƙur'anin nan duk wanda ya riko da shi to littafi ne mai albarka sannan wanda ya riko da shi shi ma na cikin albarkar Allah kuma wanda ya riko da shi babu wanda ya fi shi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya fi shi daraja a wajen Allah ba wai daraja da matsayi shi ne ya zama ko mutum ya mallaki abin duniya ba a'a ka mallaki ka san aya ka san alqur'ani Allah da littafin Allah ka san nan na kusa ka Allah nan na da'ida wa Allah nan hadari in kauce maka nan halal ne nan haram ne a samu kuma kana aiki da shi ba wai ka san shi da ka ba kawai shi yasa malamai suke cewa kaga dalilin da ya sa aka ci shi a watan ramadana sama dukkan sauran wata goma sha ɗaya ɗin da saboda an saukar da ƙur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان البركة في القرآن يا سوكا أشكين وطن ليه أكا في وطن أبدا في وطن ليه أجرى لرمضان في ليلة القدر a cikin cikin kararen ramadana ma wata ramadana din ma me yasa saboda ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin a dare a daren ramadana ma wata ma aka kifi da daren a sunan eh, lailatul qadr saboda an fitar da alqur'ani a mala'ikun Allah ba su ce jibrilu daraja shi kuma Allah ya zaɓo shi ne da zaman ko shi ne mai saukar da wahayin alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga shi special ne sai ya fi su albarkacin darajar alƙur'ani sauran mala'iku shi ma annabi dai shi aka bawa alƙur'ani sai ya zama to khatamun nabiyina shi da shugabancin annaba da sayyidul mursalina Kuma to shi ne shugaban manzon ma gaba daya shi alƙur'anin a karan kansa sai ya yi dominating ya mamaye sauran littattafan gaba daya irin a taura injila da zabura saboda shi darajar su da kai waɗanda suka zama to a karkashin su al'ummar da kake so aka bawa alqur'ani sai Allah ya kira su kuntum khaira ummati rijal linnas ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyayyun al'ummar da aka fifita su sama da dukkan al'ummomin da aka halitta da wasu kasa yasa saboda ummatul qur'ani su ne Allah ya zaɓa da ba su alƙur'ani sai ya fi shi ta zo da dukkan abinan al'ummomi a individual kuma sai kun mutane manzo Allah ce khairukum khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku a cikin ku gaba ɗaya da cikin ku wanda ya san alqur'ani kuma yake karantar da shi to littafi ne mai albarka wanda yake tsara maka rayuwa tun nan duniya ya tsara maka da gobe kiyama ko dai ka je ka sanar da kawai kiyama ka ai kiyarin din komai kawai ka je ka shiga aljanna da nan zai tsara maka tsarin rayuwar ka rayu lafiya ya wuce kuma ya tsara maka na gobe kiyaman ka ka je ka samu baka da matsala a duniya baka da matsala a gobe kiyama in ka kuke ya bi shi to littafi ne mai albarka kwarai da gaske Allah ya tsada mu da shi daga cikin albarkar shi zai ya tsaya gaban Allah ya cece ka manzo Allah sallallahu ya ce alquran wa sawmu yasfa'ani li ahli za su zo su cece ka a gobe kiyama su tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya cece ka Allah ya ce hada kitabun wannan littafi kubun kunne da aka ba ku shi Allah ce wallahi ba ka da shi sun sauka muku shi mubarakun mai albarka saboda haka ana ce qur'ani da sauti ku ji koyarwansa ku ku tsoraci Allah matuƙa abinda kuka samu a cikin shi lalle ku ji tsoron Allah ku yi cikin nashi idan kuka yi haka la'allakum tuqadun tabbas za a muku rahama tabbas za a muku rahama yana daga cikin ka'idodin idan ana kashe kashi shi ake yi shi ake yi ba a motsi ba a motsi ana kun ya mana kuwa an وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء رحمة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله عنها الذين يصدقون عن آيات آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله يكي دليل ديسا لما بيان cewa shi ya saukar da alkur'ani kuma akwai albarka a tare da shi kuma ya umurta ake mu bi alkur'ani dan koyarwansa da abin da ke ciki kuma mu tsoron Allah in ta haka rahama za ta samu la'allakum turhamun sai ya alaƙantar da mu samun rahamar mu a gobe kiyama da samun jin kanmu cikin Allah tun a nan duniya yana daga cikin yana cikin jin dokokin Allah duk wata rahama da kake so ka samu a nan duniya da gobe kiyama sai Allah ya alaƙantar da ita ya rakaye ta akan Alƙur'ani. to kuburan da mutum ya bar Qur'ani nan da cikin sa da koyarwansa kenan bi ma'ana ya dade wa kansa wata rahama ta Allah ya dade wa kansa wata rahama ta Allah Allah din Allah dalilin da Allah ya bayyana mana tun a nan duniya Allah ya da kuma wani ya tafi cewa Qur'ani an taqulu in ma unzila al-kitabu ala ta'ifatayn saboda wani ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kiyama gobe kiyama da ce ma Allah a matsayin kafiri ko mushriki wanda ke imani ya rika cewa ai da wani excuse Allah ke saboda kada ku je mun da uzuri da wata hujja da ce ai innama unzila alkitabu ala fa'idati min qablina ai ya Allah dalilin da ta ban bauta maka ba ban bi ta ka ba ai qur'ani ta fanka da ta saukar ta kankan da su ne ga al'ummomi guda biyun nan da suke gabanin mu su ne yahudawa da kiristoci mafiya annabi musa da mafiya annabi isa ai su ne ka kankan littafin ya allah kuma min kamlina mu kuma ya allah wa in kunna an jira ka cikin da katili mu kuma ba mu iya karanta littattafan su ba su kuma ya allah mu larabawa da al'ummar Muhammadu ba su da kawai ba. Waɗancan nation shi ne guda biyu, Masu annabi Musa da mabiyan annabi Isa sun ka karwa, mu kuma ba mu da knowledge, ba mu da ilimi da sani da ta shafa, da mun san ne da abu da da mu yi biyayya. Kuma kamar musu da wani harshe a can. Yaren Hijiru ne, mun kama Hijiru ba ne. Yaren ka ga ba ku iya yaren ba, ba mu iya lokaci ba. haka idan aka sa lo da doka to a tattara uku dokokin da harshen da taku har sai a gwaje a saba wannan kiyaye saba wannan doka to yanzu misali an zo aka karanta mana dokoki an sa dokoki sababbi a Najeriya sai aka karanta mana su da harshen French da Faransanci kawai aka tafi kuma ka je ka saba dokan aka ne sai a hukunta ka ko ya za ku bayyana mana abu da harshen French a kanci mu kama yi kama ji ko san kama ji ko ya ba ku da sabon doka kana son abinta kuma akwai hukuma a tare da ita ba ta bayyana wa sunan da aka wa dokan da harshen da za su kashi ba to su ne su ne su ga Qur'ani ku larabawa na saukar muku da shi bi eh, lisanin arabiyyin bi na sauka muku da harshen larabci Qur'ani larabci ne annabin kuma a larabe ne ga shi ɗan Qur'ani kuma a rubuce da harshen ku kada ku zo ku ce akwai language barrier ai ba ku gane ba ne a wancan littafin a taura ne da harshen su aka saukar wannan injila da harshen shi ko aka saukar mu ya Allah ba mu san shi ne ba mu fahimtar yaren ba mu fahimtar dokokin shi yasa muka samu kanmu a lahira cikin wannan ba su muka biyayya ba Allah ce to a har ba ki sabu ba na ku littafi na sauka ku shi da yare da larabci aw ta kulu kana ce ko kuma ku zo ku ce mu a gobe kiyama law anna unzila alaina alkitab ya Allah wallahi ai da an saukar mana da littafi an saukar mana da littafi a duniya aina kunna ahada minhum da mun kasance shiryayyu ta kan wani mutum da Allah ce ka kadda aku bayyana kun mutum a cikin ka samar muku ce tun a duniya yawa ku da wani uzuri da za ku zo mun shi ko ku ce ai an saukar kana ai da an ga ibada da ka ga tauhidi da ka ga akida ya Allah to kar ku zo mun da a duniya da wannan excuse ko ku ce ai wa'ancan mutane ne aka saukarwa ku ba mu san harshen su ma Allah ya to qad ja'akum bayyinatun min rabbikum ga na ku kitabi ya zo muku ne harshen ku ba kalmomin ku kawai kuma min rabbikum daga ubangijin ku ya zo muku ba daga Muhammadu ba kuma littafin shi ma hudan ne kamar yadda wasu ta Musa ya zama cikin jama'arsa. Rahmatu shi ma rahama ne ga kamar yadda wannan a tsoron ya zama sauran sahabbiyan idan suka bi da abokan nan yanzu saboda haka akwai wani uzuri da kafiri zai a gobe kiyama ko wani uzuri da musulmi zai yi da kawo a kasa na cewa ga dalilin da ya sa ba duk hali ba babu kawai babu Allah ce to na kowane hanzari Allah ce faman azlamu a rubun gabo a cikin azzalimai babu wanda ya girman zalunci min mimman kazzaba bi ayatin lahi irin mutum da yake karyata ayoyin Allah babu wanda ya kai wannan girman zalunci wa sadaqa anha kuma ya jira musu baya ya jira ayoyin Allah baya Allah ke sanalzi ya yasdifuna an ayatina su al'azab za mu kakanta ma waɗanda suke jure a ayoyin mu baya su kujire mu ayoyi kujire wa ayoyin alqur'ani yana da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi zai kai karan al'umman sa gobe kiyama wa qala rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadha alqur'ana Allah yace ya Allah mutane na al'ummata ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun bi ma wannan alqur'ani sun bi ma shekul islam ne yin tausayin aljaujiya ya kawo bijirewa ƙur'ani shi ta hanyoyi biyar bijirewa alƙur'ani shi da manzo Allah su zai komplain a gaban Allah a guji kiyama bijiran ta hanya biyar ne na farko bijire masa gaba ɗaya ta kurta masa da juna masa baya sai da kafirai suka yi bijirewa ne bijirewa na biyu shi da musulmi ne yana karanta Qur'ani ya karanta shi amma ya bi wa aiki da shi ga shi ɗan musulmi ya kuka amma ba wanda ya kashi kawai mudu, kuma ya akwai ayoyi da suka haramta kawai mudu. musulmi ne ga shi nan kuka aiki shi zina da liwa'i Ya tara ya bi ma ayoyi da suka haramta kuma da liwa'i musulmi ne wanda kuka aiki shi gulma naman mutane ta kuma la akwai an haramta wannan a cikin alqur'ani ce jike da rada da duniya ya sa akwai wani yuli kulli hu azatin lumana musulmi ne wanda yake ya san lallai a cikin alqur'ani an haramta shi amma yana yana sha yana cikin kai yana abubuwa gaba daya zikirewa qur'anin wajen aiki da shi manzo Allah zai kai kwamfutar albarkar Allah jikirewa ta uku shi ne jikirewa ƙur'ani ba kwata-kwata musulmi ne amma bai ma iya karanta shi kuma baya karanta shi kuma yi mota rai ya duk ne ba sai dai zai samu ƙur'ani ba kawai a masallaci an makana shi kowa ya ɗau ƙur'ani shi sai dai ya fito da waya sai ya fito da waya kullum sai dai jarida kullum sai ka karanta Allah bai kiya ba wani ba kiya maka fatiha da kyau ba kamar yana nan abu ki wanda ya yi Al-Qur'ani. kai a cikin imani ka akwai wasu kuma ne ne a tun da bilawan ba ba ku kuki wa rusuli amma bai iya ma karanta shi kuma bai ma bai ma bai ma da kaga wanda ya karanta Qur'anin gaba ɗaya ma ta karanta shi aiki da shi da shi shi ne kafiri wanda kuma ya iya Qur'an amma ya kaurace wa aiki da shi wanda kuma ya kaurace wa karanta shi ma gaba ɗaya dan hudu jiji wa hukunci sai ƙara zuwa ga Qur'ani yanzu da wani abu zai faru tsakanin wani da matan shi ko wani da tsatan shi ko wani da shi ka zo ka zauna sulhu ka da musu ayoyi ka ci ga ci ga ci ka zo ni ni kar a yanka da musulunci a cuce ni kar a cuce ni a yanka da musulunci kai son kamar ka hukunci da alƙur'ani bai son ya kai ya yanki a kai bai son ƙur'ani ya cinta ba shi cikin ƙasar abu in ka ce ƙur'ani ka ce a aya ce malam sadaqa Allahu azim da Allah sadaqa Allahu azim baiko Qur'ani bai taka mai burki bai taka sashi kaura cewa menene hukunci da alqur'ani ko a gidan shi ya zalunci yanan shi ya zalunci iyalan shi ya zalunci makwabcin shi makwabcin shi duk da cewa ya sa akwai ayoyi da suka haramta wannan shi kaura cewa in an zo haka hukunci ya kiyar annan alqur'ani duk ne mashi daɗi ba هذه يعني شيخ الاسلام ابن القيم الجوزيه رحمه الله يسير ثورة شيء وما تجد القرآن يقول أن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورفع ورفع القرآن هو كثير ما طيئة الولاء كرم تفلت الناس دو هو الله دمين ياتي ياتي صوف الله الآية ياتي صوف الله الآية وليس هو إحداد وإحداد الله الله فقاتل ذكو a ba shi laya a ba shi budu a kala shi ko wani abu a jiki da yin tsatsu a kai a jiki shi bai yadda ko ali maza iya warkar da problem din sa bai yadda ba bai yadda ba shi ko waraka ne a karanta shi kai ta hasuli da shi sai ya Allah ka yaye mu ka zama shi damuna ka karanta shi a cikin ka tofa aiki da na da sun amana su ka shafa in za ka yi bacci ina a matsayin kariya ne da menene wani yana so ka bashi wani abu da zai sa aljun kawai shi yana motsi kawai ya ce akwai kariya a tare da shi bayyana ayoyin alkur'ani su za su abin nan ba a bashi duk wani abu da ya abu shi dai bai san ne ba an kada an sa a kwalta ta fi imani irin wannan wani da hasbuna Allah wa ni'mal wakil ko da ka la haula wala quwwata illa billah ko su kula da nasu shi ba za a yanka ka duba abin da shi kana in abin da yake an koma ba wannan ba irin malaman ba ne a not sai sai ya fito shi za a taƙe shi a taƙe shi da a ba shi wani abun da yake ɗan ba a san a ba mutum wani jiko a kwaɓa masa wani abu ya riƙe a cikin nan ƙasa ya riƙa wanka da shi ba zai iya shiga mutane ba ya rika wani hamami da tsoyi shi kuma wannan ɗan tsoyi da hamami da yake shi ne ke kara ke mata tsayar dan da abu ko an shiga mutane ba da ya ji karfa sai an masa kanan wani irin abin nan ne haka to shi yana ganin wani ɗan wari warin jiki ya za ka yi rigar shi mai jiri amma tana bugawa to ya yi imani da lallai abin gari a ciki haka mutane Allah ubangiji ya rubuta to Allah ma ta cikin karshe ce wallahi babu wanda yake da cikin girman zalunci irin wanda ta cikin ayoyin Allah a da masa ayan Allah ya karyata ta ko ya karyata ta a magance shi bai ya dama ko ya karyata ta ya je a halin abin da aka faɗa maka ala ayi halin Allah ce zan saka musu mummunan azaba su azaba mummunan azaba bima kanu yazbikun sakamakon kauce wa ayoyin Allah da juya wa ayoyin Allah bayan da suke Allah rufa mana asiri هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها Na'am, Allah yana cewa yanzu mutane na su an gama musu wa'azi. Wata aya da za a faɗa musu duk wani bayani za a musu duk wata dabara duk wata hanya duk wata shirya da za mu ji mutane da su imani sun ji. Yanzu Allah ya ce me suke bukata to na aika musu da Annabi Muhammadu sun san shi an haife shi a tsakanin su sun san shi da amana da gaskiya da koma da kawai mun aika mun saukar da ayoyi sun ce wata ya sauka wata ya sauka ya ce da annabi muhammadu annabi an musu kaza an musu kaza an musu kaza ba irin misalin da buga musu ba Allah ce so ni kun saukar da kaina kenan possible. kun tura musu mala'ika un janye mutum annabi mutum kirin su mai nesa irin nasu da tsoto irin nasu da ɗabi'a irin nasu kuntar ya shi tura musu mala'ika ya zama to shi ne Allah da za su yi Allah shi ba ba zai yiwu ba abinda suke ne yanzu ya kure kura ta tsora eh, ta ne don kawai Allah shi ke yanzu waɗannan mutanen fa yanzu hanyar yan suna ba abin da suke so yanzu ba abin da suke zama gida ba abin da suke gafo yanzu illa an ta'atiya humul masu. ina ji yanzu kawai eh, ko yanzu kuma kama jiran mala'ika kawai ya zo musu mala'ikan musu. Eh, yanzu mala'ikan mutuwa kan suke jiya ya zo musu aw ya atiya ta ayati ba, ko wasu shashin ayoyin ubangiji ya zo musu shi ke fitowar rana daga daga mafaɗanta aya ce rana daga mafaɗanta ko kuma lokacin da rai ya zo da ya zo ina ya zo makogoro zai fita wannan wannan lokacin suke jina shi ne ake imani lokacin da suka gaba lafiya mutuwa ya jira zai ɗauki ransu zai zare a lokacin da za su ce sun yi imani irin na fir'auna da mala'ika ya shiga a cikin a cikin ruwa ya ga lalle zai mutu ya ce amantu billahi amana bi banu isra'ila wa ana minal muslimin an yace al'ana mala'ika mutuwa fir'auna yanzu ya ga mala'ika mutuwa shi za ka shiga imani wa kan asaita qablu wa kunta min al mufsidin kai tabar nan ka shekara da shekaru kana sa'a Allah ko ai mu haka an ji Musa da bika a kama da masu cikin ka da na'a da da shi din su yi cikin ka masu cikin ka da wata su yi imani a biyo ma ta nan a biyo ta nan ka ci ana rabbukumul a'la a biyo ta nan a biyo ta nan ka yanka wannan ka azabtar da wannan yanzu da mala'ikan mutuwa shi da ake mun kuma cikin da Allah shi ne ya ki imani ya ki karfa to shi ne an Allah ya kika ina kan su ma waɗannan kafiran ma za su ci ba abin da suke jira yanzu wata kila sai da suka ga da mutuwa suka ga reality ranar ne za su ci da yi imani kuma Allah ya ba zan karɓa ba lokaci aw ya ati ya aya ta rabbika ko su ga waɗansu sign na alkiyama shi ne fitowar rana daga mafaɗanta Allah ta sasale Allah yana kulle yana karɓan tuban bawansa da imani wanda bai yi imani da musulunci wanda da bai yi ana karɓan su kafin fitowar rana daga mafaɗanta daga lokacin da rana ta fi ta yamma inda ta faɗawa ranar an kulle ƙofar tuba kafirin da ya kai da yawa yi gari daga rana ta fito ta nan zuwa za ta faɗa ta nan ta a ta da turuwa sai a fito a rika shiga masallaci na zo musulunta Allah ce ko ya musulunta ba zan karɓa ba shi an kulle kofa haka maza mutum da yake saka da Allah musulunci ba baya fidda ba ya sallah ya fiye je haji ya fiye duk abubuwan da Allah ya ce yi a lokacin kafin fitowar rana zuwa mafaɗanta sai da yawa yi gari ya ta fito sanan ya ya kaɗu ya sai ya zama ko yanzu da salat ba wanda ya kai shi zuwa masallaci Allah ce ba zan karba ba ya ba ka yi cin yanzu ya an da ranar na kulli duk wanda yake na tuba daga kaza da kaza don ya tsorata ya ga rana ta fito a nan Allah ce na kulle ba na karɓar su a haka za ta je mun kawai ko kuma a ah, hatta idza hadara ahaduhum al-maut قال إني تبت الآن lokacin da mutuwa ta zo a mutum ta zo gargara don zo za a zare rai sai yace yanzu ya tuba ya mutunta shi ma Allah ki ba na karba to ina jin waɗannan mutane ba abin da suke saurari su wannan tafi in wannan tafi suke jira wannan lokacin suke jira sai rai ya zo ta kwakwaro zai fita su ce za su yi imani ko sai mala'ikan mutuwa ya jira musu su ce za su yi imani ko sai sun ga wata a rana ta fi ta mafa'anta in wannan lokacin suke jira Allah ki kai lokacin su yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da waɗannan sakin alamun za su zo na fito a ranar da mafaɗan ta cikin addinan to Allah ce la yanfa'u nafsan imanuha lam kun amanat min qablu duk wani kafiri da bai imani a can jifo wannan sakin ba sai yanzu sai Allah ce to imanin ba zai amfane shi ba wannan kafin san ake da yake da au imani khairan ko kuma mutumin da da ba aikata wani alheri a imanin shi ba sai a musulunci shi ba sai yanzu da ya gani don ta fito yara a zo a cikin zaton shekara nawa an cikin yau ta an fitar Allah ba za ta ba ku shirya haji ba na Allah ciki dawa ya fiye ne ba za a karɓa ba yawa wanda da an yi an yi an yi ya gyara ya gyara ya gyara ya gyara ya ci ba wani ya kai shi a yau na tuba daga zuwa gidan jiya na tuba daga kaza na tuba daga kaza Allah ya ce na yanfa'u suna amfani kama suna fata an gane ana masa cikin sarki ya ce kun ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam su da suka ci yin imani a ce musu in taziru je ku dan saurara kaɗan inna mun mu ma ta ɓangaren mu za mu saurara mu ci gaba a haka gaba a kan kafirci da barnan mu mu ci gaba a kaiwa Allah da'a da masa biyayya mu ci gaba mu ci gaba a haka zuwa wani an lokaci mu ga wane ne mesin za ta juya da shi ina ba ta juya da mun kira dan kadan ba mu ga wane ne Allah ya kama wane ne azabar Allah da fushi Allah ya kama masa tazimu innahum tazirun jira mu ma za mu jira kwaya ta shi إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أنا أمرهم إن الذين لن وأن تقرفوا دينهم سكر rarraba a الدين سكر suka rarrabu kowa ya ɗauki son zuciyarsa wannan wani yake bi wani kaza ne kaza yake wani kaza suka ki ta farkin Allah wanda makullansa shi ne alkur'ani da hadisan manzon Allah domin su ne littattafai biyu da manzon Allah ta sallah ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bi ma lan tadillu shi mai mutuwa ne zan bar muku abubuwa biyu da in kuka yi rika da su har ka zama ba ku ba littafin Allah da sunna Allah da sunna ta to wanda suka sanya sunan manzo Allah suka kama suka rarrabu kowa ya rike ɗariƙa da tafarkinsa da abin da kowa ya rike abin da ya masa yanzu ka لست منهم في شيء يا كي محمد باكا تشكينسو كذا كي يدفع أحسانسو أنك دراسو فاستقم كما أمشي كذا كريم المسلمين في Wanda وانت يزامي ya bashi. ya gane ya fi sun ya bar sunanka ya fi waɗansu mutane kawai ya shi wani kawar kisa to ina tabbatar maka kai ba ka cikin su ka rike naka innama amruhum ila Allah kabar su kawai al'amarin su yana hannun Allah bayan sun gama rayuwa a kan abin suka rayu a kai na aƙida da tafarki suka zaɓa wa kansu suna oleta su masu mutuwa ne za su mutu su dawo in ji Allah sun ma yi asibuhum sannan Allah ya ba su labarin bima ɗaru ya alun da abin da suka kasance suna aiki kawo. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء السيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئات ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا يعلمون أنا من جاء بالحسنة duk mutum da ya aikata alheri kyakkyawa guda ɗaya to falahu ashru amsaliha za mu ba shi kwatankwacin wannan ɗayan har goma za mu ba shi kwatankwacin a wajen sakamako ina fata abu ne ko naira ɗaya ta bada sadaka eh to gobe kiyama sai Allah ya baka naira goma a matsayin naira a ɗaya da fi bayar naira dubu da to dubu goma naira dubu ɗari da to dubu a nawa kenan miliyan ɗaya za ka ba su da shi kwanan kuɗi a cikin bayar Allah yi nika maka goma sannan goma ma sai ya daɗa kuma ninka shi zuwa ɗari bakwai ɗari bakwai shi ma sai Allah ya rika multiply na shi na ninka shi har zuwa ga ki daban-daban wanda kai ba ka san ya adadin su ba. ومن جاء بالسيئة وانت يزود من aiki. na kafin to shi ba za a ji ba a ba shi a tabbacin shi goma ba Allah shi ba layu ji zaɓi ina ni ba a kawai wannan kayan da kai sai za ka samu in alheri ne in kai tsaya don ba za ka samu amma in kun suke ne da sabo ɗayan za a ba baka kawai ji Allah wahum la yuzamu ba za a samu su saba halittu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ya yi bayanin wannan a hadisi inganta hadisi inganta inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at ko Allah ya rubuta wato kyawawan ayyuka da munanan ayyuka dan Allah ya bayyana haka a hadisul qudsi yake mana hamma wanda ya yunkuri kawai ya yunkuri bi haka take to aikata aiki mai kyau falam ya malaha, bai samu yi ba amma ya yi yunƙuri har ya yi himma ya haɓaka kamfani fili ya tashi yana da fili har ya kona gaba ɗaya zuwa a yi bbc suna so masallaci a jikin makana sai ya zo allah tafi ba shi ikon yi ba aka ya yi yunƙuri kenan wannan zai rubuta masa na da guda ɗaya na irin masallacin da ta yi yi gina allah zai ba shi gadon wannan masallacin akan ya gina shi idan kuma ya yi yunƙurin ya kuna zai aikin kuma ya yi shi ɗin Allah ce kan ba shi kasan ƙarshen wannan aiki sai sau goma kasan ƙarshen wannan aiki sau goma misali yanzu ya kaji wanda yana bara jama'a taimakon ban da lafiya kaza kaza ina asibiti ina fama da iyali ga takardu an tafi ni naira misali dubu ashirin to kana da su sai ka fita a masallaci ka zaga yana so ka ba shi ka ne ke shi ka ne ya ce an kasa ba na mutum da shi ana nan an ce ya yi nan za mu fi da aka ce yayi nan yayi nan Ka ba da ya tafi za ku haka Ina yake jinka da dan dubu ashirin din don kayin ko, za ka je ka bashi sai ka rasa mutum Allah ka baka wannan ladan idan kuma ka bashi sai ya baka ladan dubu ashirin ka kisa so nawa goma ji Allah a wannan hadisi kullusi yake goma ina ina su ne a ifin ba a rika nufin hajji har ɗari bakwai a mai amma wannan tsoron Allah ne da tunani, Allah ne kawai ya sa ya fi joy yana da only dukkan da zai yi isa hayyayi joy lada ɗaya idan kuma ya aika ba irin girman rahman Allah da wa ta'ala insha Allah gobe za mu tashi da kan wannan ayan za mu amsa tambayoyi gwargwado insha Allah da fatan Allah ya mana muwafaka ya sa mu dace amal alaikum salam na'am na'am wata fa'ida ta kawa'idun eh, fikiya suna ce al-yaqinu la yazulu bi shak da kan kayi shi bi yaqini tabbas kawai to kar shakka da ba ta da tabbas ka zo ta kore abin da yake yaqini saboda haka idan yayi alwalan ya fi wani abu kamar ya fi ko masa tushen cikin ƙarya ne shi yasa maganin shakkar malaman su suka shi ma dan mutum kullum yana jin haka idan yayi alwa idan yayi bawalin shi ya gama sai tsarki ke gaba ya ɗan ke biro ya yayyafa cikin wannan shi kaɗan duk lokacin da cikin yi sanyi ne ke ruwan da shi jira kwata-kwata da kaji wani ɗan nema nema ya taɓa ka sai kawai ruwan nan da kawai kuma in sha Allah kana haka sati ɗaya sati biyu ba a jin da imagan su irin wannan shakkan shi ne ka mu'amalance ta mu'amala ta akasi in zuciyarka ce wani abu ya fito ƙarya ne yawa in kana karatu ka karanta fatiha kana cikin sura sai karanta ka karanta da sai ka karanta kawai to ba a cikin zai magance maka wannan sai irin wannan ba maganin da za ka je a maka idan mutum ya bar shakka ta dore shi to za ka shiga dukkan rayuwanka ko hanya wani abu ba wani abu ba hatta da duk wanda za ka yi sallah ka yara ba su shiga wani ko tsari ba kuwa hanya to kullum sai ya shiga har wani sati ka rika saka in yi kamar wata rana ka ba dubu da ka karɓi ba shi ya ce a yi ba haka ka saka shi matan ina jin san da rage tsakanin da mata. to dai shi rayuwarka ya lalata maka rayuwa kuma ka ga ka kasa yin sallar jam'i sai da kuma sallaci farko kira da kai mutum kawai idan ya zo hakan ya zo masa yi da abun nan akwai abu a shifa Allah masa rahama wani mutum ya zo da shi mai tsananin shakka irin wannan malam ga abin da ya gane shi kaza kaza kaza kaza ai ba ka san ya sa wannan abun ke damun kai ta kana kana wallahi ban saki mata shi wallahi ban taba saki mata ta ba ka saki ta ka saki ta mana wani ta yace wallahi malam ban taba saki mata ka ta ce ka ba ba to ka rika mu'amalantar duk wata suka yanzu na faɗa ka tsaya ta yi wani dana ce, ba ka sake ta ba nan da shi tsari ya ɗan duka maka wani ba yanzu ka yanzu ke ka yana koran kanki nan da kori wancan abu ma haka to haka ake yi Allah uban shi samu dace na Na'am. So a ka'idodin shari'a don mutum yana zuwa a mota ya ce wani mutum ya je kan da ke mota da kake zuwa da mata buke shi a ka'idodin shari'a kan waye ne da ciki da kai haka da tsara duk waye da ciki da ya rasa wanda ya buke shi a gefe an farko da ta buke shi ga zai rayu da zai rayu kuma yadda wanda ya bishe shi da farko shi kan shi bugu ne a kika ko da shi ba shi ba gaskiya specialist wanda suka kware ne a kan hatsarin da bugun mota da mutane su suka duba yan sanda su sun kware a kan wannan bugun shi a cikin su shi na kisa shi kai zai abu nan shi ne zai biya biya da zai biya waɗannan abubuwan duka wannan shi ne malamai maganganun malamai biyu ne mutum idan ya ɗaya kwana uku ya san zai yi kwana uku a cikin da su kwana uku ya tsakawa waɗansu kuma suka ce matakar sunan masarfin nan tana nan a biyan shi da ke yi kwana cikin da a can zai rika zai rika ƙasar shi amma misali idan yana cikin gari zai yi wa kai shi ta kadai ba masallaci ana sallah shi yana gani to ya kamata ya haƙuri ya riƙa zuwa sallah bai ya samu lafiyar jami har ya zauna ce amma in sun kai su biyar su uku inda suka sauka shi duk da ya ne to za su iya yin kasaru su kuma suna samun ladin jam'i tare suna samun ladan jami tare saboda mutum da kuma watanni suna sallan kasaru da suke zuwa jihadi a tafiya da suna sallan kasaru har ku gama amma ɗan su malam suka ce matukan za ka kai kuna kuma ka sani to za ka wannan wannan nan kuma suka ce inda za ka je in ba ma abin da ya fi kamar yadda na faɗa yadda waɗansu malamai suka ce in kai kaɗai ne tilo ya matsalar su suka ce, kuma cikin hotel cewa ƙasar ne kuka zuwa kana samun ladan jami'a kun fi ku biyar ku hudu ku uku ku biyu wanda za ku rika kowane jam'i da ku rika kasamin ku kun akwai jam'i kuma kun samu ladan fitre, da jam'i wannan shi ne mafi abu da ala Allahu a'lam amin ya rabbal alamin Allah ya baka muwafaqa na zalim Allah shi kansu gaba daya umman musulmi اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك ولا بما بمعصيتك واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك الاخرى ونسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسالك بخلقك او استاثرته في علم الغيب عندك اللهم نسالك ان ترفع درجات المسلمين رب العالمين اللهم كل ولي امرنا ولا تكن عليه وانصره ولا تنصر عليه اللهم ارزقه حصانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بشر وكيد وسوء وانت شره وكيدهم وسوءهم في نهر يا رب العالمين اللهم اجعل تكفير أعدائنا تكفيره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا إذا جاءنا الفجر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك وأنزل على عبدك محمد وعلى آله لله رب العالمين